Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Me ake ciki ne a jihar Plateau, musamman ma a yankunan da ke kulle a cikin dokar hana hita har yanzu? Ta yaya wannan dokar hana hita ta shahi rayuwar jama'a kai tsaye? Takamaimai ma waɗanda jiddin wala hairan sai sun hita sun yi buga-buga da hwahutukar neman abin da za a ci a gidajensu. To bari mu hara da ɗaya daga cikin wakilanmu a jihar Plateau Ado Abubakar, wanda ya mana ƙarin bayani akan halin da ake ciki yanzu haka da kuma yadda dokar hana hitar ta shahi al'amuran jama'a na rayuwar yau da kullum. a gaskiya mutane a cikin gari sun yi kokari wajen wajen bin dokan hana fita saboda idan ka shiga gari ba za ka ga motoci suna yawo a kan hanya ba motocin da za ka gani kawai su ne suke kwakwarin wato tsagawa ta tsakiyar gari wato su fice zuwa wasu jihohi to ba za ka ga dai mutane suna ta wato yawo kamar inda suka saba ba mutane wato sun zazzauna a gida hakanan kuma idan ka je wato karamar hukumar basa da karamar hukumar jos kudu nan ma wato mutane sun yi kokarin bin dokan wato hana fita to amma sai dai babban damuwan shine mutane wato suna ta korafi wajen ganin wato irin halin da suka shiga mutane wasu suna tunanin cewa to ai sai ma sai sun fita waje ne fa ko kuma sun fita wato nema kafin su samu abin da za su ci to yanzu gashi a ce an tare su so na kwana biyu wato balantana a ce har za su samu abin da wato za su sai abincin da shi wasu kuma ma suna wato korafi akan cewa ai samun abin da za ka sayan ma shi ma wato damuwa ne saboda wato yawancin wajajen da ake sai da wannan wato kayayyaki na abinci a kulle suke sannan wasu kuma suna wato korafi ganin cewa ai tunda abin da ya rage misali a unguwanni a unguwanni ya ma kare a don haka farashin wasu abubuwan ma ya karu ba kaman wato yadda da suke saya ba to a a gaskiya mutane suna cikin wato halin ni'yasu kuma a bisa dukkan alamun gwamnati ba ta wato ba ta da tunanin daga ita wannan doka a yanzu saboda a yanzu yanzu nan gwamnati wato jiha ta bakin wato kwamishinan yada labarai wato mr dammanjan suka fitar da wata sanarwa wajen wato gaya ma jama'a cewa su kore duk wata jita-jita da suke ji na ciwon ai gwamnati ta daga wannan doka na hana fita a don haka ma suke wato jaddada wa jama'a cewa idan har akwai wato wani magana mai kama haka wato za su yi kokari su sanar da jama'a a hukumance sannan ina ganin dalilin da ya sa gwamnati wato ba ta da tunanin cewa wato za ta daga ita wannan doka a yanzu wato shine cewa akwai wasu rahotanni da suke fitowa ɗaya bayan ɗaya wanda suke nuni da cewa ai akwai irin ɗan ɗauki ɗaya da ake yi wato nan ka ji an ce an kashe mutum ɗaya nan ka ji an ce an kashe mutum ɗaya to a dalilin haka ina ganin gwamnati take taka tsantsan wajen wato tabbatar da cewa har sai ta tabbatar da abubuwa sun tafi yadda ya kamata ko kuma wato ta samu wasu rahotanni da yake nuna cewa abubuwa wato za su zama daidai in aka ɗaga wannan dokan kafin har ta ɗaga to ina ganin dalilin da yasa ita gwamnati wato ta natsu wato take tunanin ta natsu kafin har ta wato a daga ita wannan doka. An gaida ado. Ko yaya jama'a ke ji da zaman gida? Ba hada-hada kusan komai ya tsaya cik saboda dokar hana hita? Ni ce Hawa Usman. Game da wannan kulle da muka shiga a gaskiya mun ji daɗin wannan kullen da aka yi saboda mun samu nutsuwa hakan shine zai kawo mana kwanciyar hankali da haƙuri, amma kuma abin ya dan fara shiga mana jiki saboda gaskiya mun dan taku don sai mun fita muke samun abin da za mu ci to yanzu gaskiya mun dan samu damuwa akan rashin fitan da muka yi kiran da nake ma gwamnati ta yi haƙuri ta dan sake mu mu dan yi walwala mu samu yadda za mu yi mu samu abinci wannan doka ta hana fita ta shafe mu a hanyoyi daban-daban da farko kamar masu iyali waɗanda su wa'yansu fita suke yi a rana su samu abin da za su ba iyali a ci to kaga doka ta na fitan nan ta sa su ba su iya fita ba kazalika 'ya'yan makaranta waɗansu suna makan jarabawa ne aka zo a danna wannan doka ta hana fita kaga jarabawa ya saya a hanya ta shafe su sannan akwai matafiya ma wa'inda kila sun zo nan ne da niyan za su yi wani abu su koma koma ba ta yiwu ba akwai wanda dama za su zo domin wani ci gaba ko na kasa ko na state da sauransu ba su iya zuwa ba domin abin da ya faru ga kuma dokan hana shiga kuma hana fita ga ya shafe mu a hanyoyi daban-daban wanda ba mu ji daɗi ba sunana obaidillah Jibrin Falke daga Plateau cikin garin Jos anguwa ta ita ce Dilimi kusa da Terminus gaskiya a yanayin da muke ciki na wannan curfew ba abu ne mai daɗi inda duk daga yara kan manya tsofaffi kowa yana gida a kulle ba gudun zuwa babu abin da za a siya babu abin da za a siyar abinci ma gaskiya an ba mai karfi wanda yake da abincin da ya ajiye na kwana biyu gaskiya ana cikin halin yunwa tunda gaskiya takurar ta yi yawa yaƙi dai an ɗan taɓa amma cikin ikon Allah yanzu garin namu cikin lafiya muna nan cikin ƙoshin lafiya babu wani tashin hankali amma gaskiya dai maganar yunwa da kuma tsaro abin yaƙi daɗi tunda kofi ne kowa yana so ya fita ya je ya samu abin da zai ci babu hanya an riga an kulle gari ana nan cikin takura babu yadda ake sai dai mu ma muna roƙon gwamnati insha Allahu muna sa rai zuwa anjima ko kuma gobe muna sa rai a sake mu saboda yanayi na samun na neman abin da za a ci amma yanzu dai gaskiya a takura ake rashin daɗin shine babu abinci babu kuɗi daɗin kuma shine mutum yana hutawa kwana biyu kana gida kana hutawa kana iya jujjuya kai ayyukanka a gida amma rashin daɗin shine babu abinci babu kuma kuɗi to roƙonmu shine gwamnatin jihar plateau ta taimaka ta yi wani abu akan wannan abun so da rayuwa ta yi ma kowa daɗi to wannan doka dai sai mu ce allah ubangi zai kawo mana ƙarshen wannan masifa kawai gaskiya kuma sai da wannan dokan da in ce ta yi kyau ta wani bangare ta wani bangare kuma ya takura mutane gaskiya yanda ya yi kyau shine kaga na farko an dakila wannan rikice-rikice dai da farko kenan sannan kuma ta inda zan ce zanjayi ba ke jama'a abin ya zo musu makarantar ba su shirya ba ita inda zan ce ya takura mutane kenan gaskiya wannan doka dai gaskiya ta yi tasiri ni zai roƙon nake gwamnati ta sassauta mana ne yawa ta sassauta mana da Allah tunda yanzu rikicin ya tsaya da Allah muna roƙon gwamnati ta sassauta mana wannan doka tunda abin ya riga da kuma muna fata Allah ubangiji ya tsare mana da abin haka suna Hamza Musa a gaskiyar lamari zaman da muke na zaman dole ne kawai saboda abubuwa sun tsaya ba abinci gari ya tsaya cak gaskiya to zaman ganin nan gaskiya mun bai zama a alheri ba dan kuɗin da kake da shi ma duk ya ƙare in ma kana da kuɗin ma abin da zaka saya ma babu a shago wani abinci yanzu ma kusan komai ya ƙara kuɗin an je saye shi in za a kawo shi in dai shagon ya kare to gaskiya muna roƙon gwamnati ta sake mu kawai a cikin ƙaramin lokaci da daɗi ba daɗi rashin daɗin shi shine ba mu samu abin da za mu ci mashi. a makin ga wannan kofi yanzu daɗin da muke ji mishi aiki ya ragu yarinya eh zuwa ofishi ya ragu amma wahalar shi shine ba abinci ba abinci gwamnatin nan ta yi wani abu akan wannan abu in ba haka ba za ta cuci 'ya'yanmu da waɗanda ba su da hakkin akan wannan abin da ya faru gwamna Lalo ya yi wani abu a kai Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ta Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da Google Podcast. Haka kuma za ku iya jin shirin ta shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Me dalilin gwamnati na barin yankunan nan a cikin dokar hana hita har yanzu? ko akwai wani shiri na ɗage wannan doka nan kusa? Kuma ganin cewa rayuwa sai da abinci, ko akwai wani tallahi daga gwamnati zuwa ga jama'a? Ga tattaunawar Muhammad Awal Suleiman da Makut Simon Macham, darakta mai kula da al'amuran yada labarai a ofishin gwamna. To mutane suna kulle akwai waɗanda sai sun fita za su nemi abin da za su ci. Me gwamnati hmm. ke yi wurin ganin ta rage wa mutane raɗaɗin zaman da suke yi a gida jiya gwamna ya yi mitin da stakeholders eh, shi an raising wannan magana because an nuna cewa mutane suna kulle kuma maganan yanayin rayuwa da shauransu gwamna yana marmarin a cire wannan dokar kulle din amma shi yana dogara ne ga abin da 'yan tsaro sun gaya masa bisa ga abin da yake kasa don har jiya an samu eh, wai su eh, rikice-rikice yadda su GOC da Commissioner of Police sun bayyana wurin mitin din. Cewa har jiya, shekaran jiya an samu duk da an shiga ana kulle din an yi an akwai wanda an samu eh, wanda aka kashe su. Hmm. Jiya an samu hargisi kuma a wasu wurare. bayan suka gama mitin na stakeholders jiya duka wanda mutane sun taru daga dattawa da Uh, religious leaders, uh, all uh, these shades of people that met yesterday. Da na kabilu da sauransu dai eh. duk an hadu jiya. Bayan aka gama wannan sun zo sun shiga security meeting jiya. So bayan suka security meeting uh, based on the report na security ba bai yiwu a ɗage shi ba. So hmm. tashiwansu da jiya daga meeting ɗin cewa za shiga ci gaba kuma a kalla. So a yadda muke magana da kai yau din nan an tashi akwai rahoto eh, wannan ma a basa ne cewa mutane biyar ma an da an kashe su da dare jiya. Banda haka akwai eh, just a eh, few issues kuma wanda ana samun ne cewa wasu ba samu suwa ba har yanzu. Hmm. So shi gwamna da ya ce za su dinga mitin kowane rana su wata kansa. so that bayan su ka yi abin nan sai su yi sai su taking decision so a yanzu haka dai da muke magana eh, eh, dokan dai tana na ba daga ta to ya maganar abinci kuma ga mutane akwai tunanin cewa gwamnati za ta raba wa mutane dan palliative ne saboda rage raɗaɗin zaman to wannan ba zan iya baka ansa ba because sai sun yi wannan magana don gwamnati sun san da wannan eh, yanayin To idan suka sake mitin yau am sure za su fitar da eh, wani eh, mataki domin jiya din an bayyana wa gwamna kuma ya nanata cewa shi ya sani duk lokacin da aka kulle mutane wahala ne eh, kuma kulle mutane ba abin da yake so yi bane in ba don wannan abubuwan da yake faruwa ba shi yasa kaga kaman basa da jos south an ce a bar shi a 6 6 din don just not ma dama da farko an ce 6 6 ne amma da safin lahadi to wuri ya yi tashi sosai a just not shi sa aka ce daga eh, karfe biyu a kara zuwa 24 hours so gwamnati yana da wannan manufan ya rage ma amma ba zan iya ce maka ga abin da za a yi ba amma zan tabbatar maka cewa ya san da wannan koke-koken jama'a kuma am sure meeting na za a yi yau maybe abu ne abu zai fita kuma maybe zan maka karin bayani cewa gwamna ya yi meeting da mutanen irigwe eh, da tawonsu da matasansu ya mitin da su da safin nan yanzu haka yadda muke magana eh, gwamna yana kan mitin da shugabannin eh, fulani da tawonsu da shauransu na basa kenan Makut Simon Macham, darakta mai kula da al'amuran yaɗa labarai a ofishin gwamnan jihar Filato. Wani ƙoƙari manyan gari ke yi wajen ganin ba a maimaita abin da ya faru a baya ba? Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da na'ibin limamin babban masallacin Jos, Sheikh Ghazali Ismail Adam. To malam a halin yanzu wani hali ake ciki a garin Jos? Al'amura sun lafa, shugabanni sun yi ya ƙoƙari sun yi magana ga dukkan bangarori musamman a nan cikin garin jos maluma da shugabanni sun tashi tsaye sun sanya su matasa sun musu magana cewa su yi hakuri su bar al'amari ga Allah sannan kuma Allah zai bukadi sannan alhamdulillahi a yanzu haka hankali ya kwanta duk da cewa akwai kofi a cikin gari amma kuma alhamdulillahi an sami nafawan al'amura. wane ƙoƙari kuke yi kuma ganin kar a ga a rikici ya ƙara ɓarkewa zuwa nan gaba? Eh, ƙoƙarin da muke shi ne duk shugabanni na matasa na unguwanni an ja hankalinsu a kan cewa su sanya a zama lafiya, sannan kuma mun ƙoƙari mun zazzama da wasu shugabanni tun bayan da shi ma mai girma gwalin jihar Plateau ya kira shugabanni aka zo aka zauna aka yi maganganu saboda haka mu ma mun kira wasu daga cikin shugabanni sun nuna musu cewa wannan al'amari ya kamata ya to a yi hangen nesa sannan kuma har yau ana amfani da kafafe na yada watsa labarai musamman rediyo da sauransu ana aikawa da sakonni na zaman lafiya wanda shi ne yake bukata yanzu sannan kuma su wa'inda suke nan marasa lafiya suna hannunmu ana ci gaba da kula da su a asibitoci an sallama wayansu ana jiran yadda za a yi a maida su garuruwan su tare da hannun gwamnati a dankawa gwamnatin jihar ogun wayannan su inda allah da shi sarki sami samu sauki wayanda kuma suka rasu ba a baya su ma mun yi musu jana'iza an binne su to malam wannan hidima da kuke yi gwamnati ta ba da wani taimako ko kuma a'a kawai al'umman gari ne suka taimaka da abubuwan da suke da shi al'ummar gari ne suka taimaka iya gwargwado sannan ita ma gwamnatin ta ma tayi nata bisa billahi kamar tun lokacin da aka zo maganar da kafani su suka ɗauki nauyi sannan kuma wajen ajiye su a nan kyan palace da kuma kudaden asibitoci duk sun yi alkawari su za su ɗauki nauyi su za su bi sutirin bil sannan kuma su za su ɗauke su kai su garuruwansu sannan abinci da ake ba su sun tallafa ana kawowa Sheikh Gazali Ismail Adam na na'ibin limamin babban masallacin Jos. Duk dai akan wannan batu Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani limamin addinin Kirista. Suna na rabarin yawa hotsiga kuma na aiki a nan Radio Elwa Jos. Godiya ga Allah mu a matsayinmu na shugabannin addini muna kira ne kullum cikin wa'azinmu ga jama'a kuma kiran namu ba ga Kiristoci kawai ya tsaya ba har ga musulmai. muna kira ne kullum ga mutane mu zauna lafiya mu kuma iya fahimtar zaman da za mu yi tare za a iya samun damuwa amma kuma kada damuwa nan ta zo ta zama abin da zai zo ya sha karfinmu mu koma muna kashe juna sabanin abin da littattafanmu suka koya mana abin da muka iya fahimta shine muna cikin wani zamani inda matasa ba sa sauraron abin da ake koya masu abin da ransu ya ɗauka shine suke yi so shi sa a kowane sashi ko sashen kristoci ko sashen musulman zaka ga su ne waɗanda ake samun damuwa da su to amma dai muna ci gaba da koya musu da kuma nuna musu cikin wa'azi kullum muhimmancin yadda za a zauna tare a kuma yi haƙuri da juna kada ɗan abu kaɗan ya taso mu dinga kashe juna abin da dabbobi ma ba su yi wa 'yan uwansu. Rabaran Yawa Ho Tsiga a tattauna wasu da Bilkisu Ahmed. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilinmu Ado Abubakar a jihar Plateau, Halima Jimarau ke sallama da ku a madadinsu duka ku huta lahiya.